dutsen alaji suna cewa zan wanki. bari fa ma suna cewa zan amma da matan kafin an ƙara haka ne suke siyarwa kafin an ƙara. wani ɗan najeriya kenan yana faɗin yadda farashin kowace litar mai ya kasance a wani gidan mai a yau kafin sanarwar ƙarin farashi a yau dai ana sayar da kowace litar mai akan naira ɗari takwas da casa'in da bakwai a gidajen man nnpc a abuja sa'annan gidajen man 'yan kasuwa ke sayarwa daga nera dubu ɗaya da ɗari sama lamarin da a yanzu ake sayarwa a nnpc akan nera dubu ɗaya da talatin kamar yadda da wata da ta sha man a yau wacce ta buƙaci a saka ya sunanta ta shaida mana. Da muka tuntuɓi shugaban ƙungiyar dalalan man fetur na Najeriya Alhaji Mai Ganda Shattima ya ce. Eh ko shakka babu an samu ƙarin farashi na mai a yau saboda haka akwai canjin farashi na ƙari amma dai abinda za mu kira al'umma kada hankalin su ya tashi domin mu independent petroleum marketers muna nan muna ɗaukan kowane irin mataki da ya kamata mu ga cewa an sauƙaƙa ma al'umma duk da ƙarin farashin da aka yi. Koyaya farashi a dafo-dafo yake a yanzu? Shugaban ƙungiyar Ipman Alhaji Mai Gandi ya ƙara da cewa. Eh kamar dai na yadda na yi muke bayani yanzu sun turo muna sun gaya mana cewa a Lagos za mu sai shi a kan dubu ɗaya da naira goma sa'an nan a Wari za mu sai shi dubu ɗaya da naira arba'in sa'an nan a Port Harcourt za mu sai shi dubu ɗaya da naira hamsin a Wari ma za mu sai shi dubu ɗaya da naira arba'in arba'in to wannan farashi kenan na cikin depot wanda suka ba basuwa idan mun biya to ke ga idan muka biya wannan farashi to za mu haɗa kuɗin motan da zai kai kaya inda za a kai shi a cikin najeriya to ga wannan lokaci za mu yi ƙoƙari mu haɗa kuɗin motan da zai kai wannan kaya sa'annan kuma da riban da muke tsammanin a samu shi ma za mu ƙara a takaice idan muka ƙara waɗannan abubuwa duka shi ma zan iya miki bayani na kowane ɓangaren najeriya yadda ya kamata a sai da wannan kaya. Tunda 'yan ƙasa suka fara tofa albarkacin bakin su ga wannan karin inda Malam Aminu Abbas Gumel ya ce. Halima wani lamari sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin ne kwata-kwata ya sa mutane in total confusion. Ni dai na kasa ganewa wai shin wannan matsalar daga ina take. Shin menene ainihin kuɗin man nan wanda ake shigo da shi da kuma wanda dangote yake a yau. Babu wanda yake gaya mana menene ainihin kuɗin mai. NNPC ta ce ta shiga ita ce middleman a tsakani. Yau ta ce ta fice kuma daga ficewa ta ƙara kuɗi. magana ta ta biyu shine shi kansa dangote wai da ya zo na refinery a nawa yake sai da mai babu wanda ya gaya mana har yau kuma many occasions mun ji shi a media yana magana mansa dole zai fi wanda ake shigowa da shi arha ya kamata a fito a mutane cikakken bayani a yayin da 'yan najeriya ke ci gaba da kokawa a game da wannan sabon matakin kara farashi masani a fannin albarkatun man fetur dr ahmad adamu ya ce mafita ga matsalar tsadar mai shine 'yan kasa su rungumi sabon tsari na makamashi dawa kamar yadda nake ta nazarin yadda abubuwan su iya faruwa shine dole Najeriya sai mun sauya yadda muke rayuwa. Mafita shine sai an canza salo na sufuri, 'yan Najeriya sai sun rungumi sabon tsari na makamashi a guje mashi man fetur a samar da abin da za a iya amfani shi a gida musamman ma iskan gas da muna da shi Zabi na CNG zai iya kawo sauƙin rayuwa na sufuri na kaya da na al'umma sai kuma sauya tsari na rayuwa na amfani da motocin hawa na al'umma ba na kai ba ma'ana public transport kasance an samar da irin wannan zaɓin da mutum zai je a Najeriya cikin gari ko daga wani gari zuwa wani gari akwai zaɓin da zai iya aje mota shi ya hau na motocin mass transit kenan. A wani bangare kuma majiyoyi daga kamfanin NNPCL sun yi nuni da cewa kamfanin ya buɗe kofa ga dukkan 'yan kasuwa su rika zuwa matatar man fetur na dangote kai tsaye su sayi mai kuma an rufe babin biyan rara da kamfanin ya saba. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.